auren su auren su da wani sai wane So, so. Happy na zo ne in baka haƙuri akan abin da ya faru saboda rashin masoyi ba ƙaramin musiba ba ne. wacce ba ƙaramin tashin hankali ba ne amma na zo ma kuma da wani albishir don kayan ka ya riga ya tsinke a gindin ka ba ban gane ba ka san a yayin da ka rasa wani abu to a lokacin kuma wani abin yake zo maka ban gane ba ya junaid hausawa na cewa idan wani ya ƙi ka da wani to wani zai soka da kwana Ya Junaid, na daɗe ina ɗauniya da son ka cikin zuciyana. Sannan mafi akasari zuwa gidan nan da nake ba wai ina zuwa bane saboda sajida. Ina zuwa ne saboda soyayyar da take cikin zuciya. What? So, ki gaggawa yi wannan kalmar daga bakin ki domin ba ta da gurbi a cikin zuciyata. Wannan zuciyar tawa ta ƙeƙashe ba ta ji ba ta gani. Soyayyar fa'iza ce kawai a cikin ta. kuma babu wata ya mace duk duniyar nan da ta isa ta samu gurbi daidai da ƙwayar zarra a cikin zuciyata don haka tun muna shaida juna da arziki ƙara mu ci gaba da wannan mutuncin da muke yi amma kalmar so ki janye ta ina faɗa miki ya janar kenan kamar yadda son fa'i zai shiga zuciyanka da kaɗan kaɗan ni ma ban fidda rai nawa zai shiga naka a hankali ba na tabbatar wata za ka so ni kai na lahi wa ina ilaihi na ce ba na so ba na so ha dole ne to zan tafi amma ina so ka san cewa ina son ka kai kai kai kai wa dole ne ki tashi ki bugu na ce ba na yi <laughs> ni ina yi na barka lafiya auren so shi ne burin dukkanin masoyi duniyar masoya girma gare kun sani tabbas akwai faɗi. Aji aji cikin ta kowa a nasa ɓangaren yake kauɗi. Kaso aso kashi hakewa take da so ya fi zama daɗi rayuwa. Haɗin zaki ko kifa. Ha, ko kifa kyau a haka ba? Ai mun ganki kina fara amma hankalin mu zai kwanta. Hmm? ko ke ba kin ga ko su umma idan suka ranki a haka sun tabbata da gaske kike kin yadda da zaɓin da suka yi miki ba wai iya baki kaɗai kika faɗa ba eh? to kuma anti dan Allah yanzu me ne ba komai wallahi baki komai ba kawai dai na ji daɗi da na ganki a haka kin gani gaskiya ta amma kin cika da surutu ni wallahi yunwa nake ji <laughs> an zo wajen a titi kenan sarkin ci ko gashi ki ce mutumin na ne Kinga, kinga ni wallahi ba isa na zai kinga. Kai, shiga ciki don Allah ke mu kake ɗan ciki ba. Ku ƙaro wannan To ki dai maza ki fito. Kin ga wannan dattijan yana nan a ƙofar gida ya daɗe yana jira ki ki ki fito ku tafi. Kin ji? <laughs> Wannan irin cin naki ai sai irin su din, Wa zai iya rike ki in ba su din ba? Masu kuɗin. Shi ne dama nake faɗa miki sai mai kuɗi zai iya rike ki. của to yanzu Allah ya kawo mai kuɗin na yarinya yawwa ta hoki da ruwan shi ba isa rayuwa maraba amma kana ji daɗin ganin ki ina lafiya ya gidan lafiya kan fa'iza kenan ki saki jikin kin ji ko ai nan kamar ku ne kin ji kun gama siyayyan ne a'a dama cewa yau in zo mu gaisa sannan sai in je mu ci. Allah sarki ai ba ki da damuwa ki kwantar da hankalinki za ki ji daɗin zama da mu insha Allah kai na yaba da ganin ki kin ga gare da muka haɗu aka gaisa kin san wace ce surukarki ni ma na san wace ce surukata ko <laughs> to Allah dai tabbatar mana da alkhairi yanzu abin da za a yi bari in shiga in masa magana sai ya fito ku tafi to na gode ya jiya Allah ya ku albarka amin ya rage masha Allah ya ra'ayi ta A wurin su ake wata wili abin faɗa. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri ka dare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne auren so da wani saiwa ne ga wani ya gwada shi bai dace ba komai nake yi ba kawai nake yi su ya yi kyau amma don allah baka je gidan ka ce na ci ofis ba ko gurinka me yasa zan gaya musu bayan na san dalilin da ya kika yi na kwana da sanin cewa tsananin shauƙi na ƙauna ta masoyanki ce ta sa kika je guri na kika yi haka ta me yasa zan tona miki asiri to me yasa ka san da hakan ka dage dole sai ka aure ni ke me yasa duk da hakan ke yanzu kike da zaki aure ni ke ba saboda shi wanda nake haukan a kansa ya fi son aikinsa akan aure idan kin gama ina mota na jiran ki baba ya ce za mu je siyayya da ke sai ku sanawa da jiya kaso aso kashi akewa take da so ya fi zama daɗi rayuwa don masoyi farin ciki ba za ya yanke ba auren so auren so auren shi ne wurin dukkanin masoyi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ha an dawo? Irin wannan kaya na haka daga ina? Allah umar daga kasuwa muke. Wannan ma kaɗan ne daga ciki sauran suna shago an kai ɗinkuna. Daga siyan kayan kuma sai kai ɗinki? Ikon Allah. Nan hmm, hmm. dai. Wai wadatar biki an ce tsaki da romo. da abin yan nan umma hmm. haka masu kuɗi suke komai muka ɗauka umma wallahi baya tayawa ana ce marka za su yi ba da kuɗi ne ta mamaki da abin ne wai an raba nika da akuya kin ji <laughs> amma lokacin da muka je kasuwa da antirabi ta ta yi wancan ta ce ka za ta ɗau wannan ba na so ake min maganar raba a gidan nan ba na so ake min zancen raba a cikin gidan nan don allah magana sunan rabi ya fita daga bakin ku haka haba da Allah kuma yi haƙuri don Allah kar wannan abin ya zo taɓa zumuncin ku wancan abin daban wannan daban Allah ya ba shi zan aura ba yanzu ba gashi an yi an wuce gurin ba Ba iza. da kan kike faɗa wannan magana <laughs> ta amma ku na ji daɗi wallahi kin san ni dama ko me zan yi akan ki ne saboda ni rabu duk akan ki ne ta wannan rashin mutuncin kishin ki ne yasa nake yin wannan abin wallahi amma fa duk da haka ki sani kin ga wannan bikin da za a yi ko me za a yi kin dai san irin didimar da za a yi a bikin nan to rabu ba dai ta tako gurin bikin nan ba sai dai ta ji an yi haba umma haba umma yi hakuri dan Allah kar ku yi haka dan Allah kar abun nan shafa zumuncin ku to naji amma dai kin san in ba a nuna min yatsa ta koma ko sai na lankwasa ta tukunna na sani umma yi hakuri a gayyaci kowa da kowa ki ba kya farin ciki a zo a ce an zo an yi fishashin bikin yarki wanda ba taɓa yi ba ai ba cewa ne ba za a yi ba za a yi ita ce da na ce ba za a yi da ita ba amma tun da kin faɗa ko don in ƙulla mata in sa mata ciwon zuciya sai na gayyato ta kin ga ɗibi kayan ki shiga ciki wake ne nake gyara kin gan shi shinkafa tuwon shinkafa za mu yi miyar wake to nake sha'awa kin san an kawo mun man shanu da gombe shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kamata ne kuka ba Jinidi ne kamata ya kuka, shi bai yaudare ni. Amma ba komai, na karɓi zaɓin da Ubangiji ya mu. Kuma na aminta, na bi umarnin iyayena abin da suke so. Domin bai kamata in shiga gidan wani da tunanin wani a cikin zuciyata ba. Domin bai san ina yi ba, ni kaɗai nake ta abona, kuma dan shi nake ta wannan abubuwa. Amma ba komai, na karɓi zaɓin da Allah ya mu. kuma na bi umarnin iyayena saboda in faranta musu amma ba komai jini duk ka cuce ni ka yaudare ni amma ina nan Allah da sai ka yi kuka da idanka guda biyu wato alhamdulillah fa'iz na yi farin cikin ganin yarinyar nan duk wani farin ciki da kake nema za ka same shi game da wannan yarinyar na yi ba da hankalinta na yi ba da tarbiyyarta ai alhamdulillah ba abin da za mu ce da allah sai godiya allah zai tabbatar da alkhairi amma hajiya ina fatan dai an yi mata bayani dangane da ni gaba daya ta san komai a kaina kafin ai bikin nan wani abu dangane da kai to menene wani abu a tattare da kai hmm? abin da ne la'akari da shi shine yarinyar nan tana da yawan walwala da nishaɗi kuma tana da barkwanci a iya ɗan tafiyar nan da muka yi ta na ga abubuwa da yawa kin ga kuma in ta zo gidana ba ta samu haka ba ba za ta samu farin ciki ba ya kamata ta san haka kuma ta san menene abin da zai kata gidana ba abin da take tunani ba kaga faiz kaga kaga ka kiyaye ni ka fita ido na a rufe ni ban ga wani abu a tattare da kai ba kuma ko ma menene in dai labari ne na abubuwan da suka faru da kai mahaifinka ba abin da bai gaya wa iyayenta ba ya gaya musu kawai sai ka faɗi wata magana har ka sa ji wani abu ya tsirga min ka ce a gaya mata wani abu da yake tattare da kai me a tattare da kai hmm? wani usuli ne ko kuma wani menene ba yarinyar da za a tunkara da neman auren ka a ce ba za a baka ba saboda haka kan ƙara jin irin wannan maganar ba na so kuma farin ciki da kake tunanin ba za ta samu ba za ta samu farin ciki kuma kai ma za ka samu rayuwa aure ce ba lokaci ɗaya za a yi a ƙare ba duk wani ɓacin rai da kake tattare da shi insha Allahu sanadin zaman ka da wannan yarinyar sai ya wuce ya zama tarihi ai ba abin da yake da wama ban ikon Allah wannan faka tana jarrabawa ce kuma Allah baya barin bawa ba tare da ya jarrabi imaninsa ba ka yi ƙoƙari kai fatan ka samu ka cinye wannan jarrabawar akan me zaka dinga mai da hannun agogo baya duk ka sa raina ya ɓaci a'a dan usuli irin ka haka dinga laliban wai wani an gaya mata mm, mm, mm, irin abin da yake tattare da kai to me a tattare da kai to ba na so ka ƙara jin irin wannan ka ji na gaya ma Allah ya tabbatar da alkhairi shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba